abin da yake faruwa shine yan bindigan nan da ake ta kokarin sasanta kamar yadda Sheikh ahmed gumi ya wuce gaba yana yi sai ka ga yin an yi tibka sai su warware ta daga baya dubi irin mutanen da aka rika ɗauka a jihar niger alal misali sai an je an yi sulhu da su sun yadda sun sako wasu sai kuma su sake kama wasu abin ya zama kamar wani juya ta ake yi sun mai da abin kamar kasuwanci tunda duk wanda aka kama wani abu ake bayarwa a sako shi to kaga in sun saki waɗannan in an biya su sun saki sai kuma su ƙara kama wasu abin da ya kamata a yi yanzu ganin yadda ba sa cika alkawarinsu shine kawai amfani da bindiga daga ƙarshe idan wuta ce wuta watakila sa dawo a yi sulhu da su amma wannan bai hana idan wasu na so a yi sulhu da su su fito siyo gaba a zo a yi sulhu da su to akwai magana kuma da sojojin najeriya suke yi cewa neman sulhun nan da 'yan bindiga na ba da alamun sun gaza kuma ba haka al'amarin yake ba to kana ganin idan eh, eh, amfani da maganan sojojin ya kamata a yi na kawai a amfani da wuta a daina zancen sulhun ko kuma dai kamar yadda kai magana a ci gaba da batun sulhun a wani wuri amma wani wuri ana wuta. Ya haka ake in an ci ciza sai a hura ko da kasashen duniya inda aka ta rigingimu ko na kungiyoyi ne da suke kansu a haɗe ko kuma na irin waɗannan 'yan bindigan ne za a ga ƙarshe dai idan ma an yi amfani da bindiga tila sai an zauna an yi sulhu daga ƙarshe amma sulhun daga farko wani lokaci kuskure ne shine yake ba da cewa kamar sojojin ba su da karfi da za su iya tinkara abubuwa to amma idan aka gwada musu akwai karfin kuma daga baya su da kansu suka zo suka ce a sulhu falillahi alhamdu sai a zo a yi sulhu da su To ga batun makiyaya da manoma da ake ta kokarin sulhu shekara da shekaru yanzu kuma wannan batu ya sake kunno kai shin kana ganin wannan karo ana iya samun nasara? To ni yadda na gan shi gaskiya akwai siyasa a cikin wannan harkar. Tahowar shekara ta 2023 ne ya ta'azzara wannan amma da manoma da makiyaya musamman ma a sauran sassan Najeriya kudancin Najeriya inda ake ganin irin wannan abubuwan ai makiyayan nan wasu sun fi shekara ɗari biyu a can ba a taɓa samun wannan irin fitinan ba sai yanzu saboda haka ya kamata a duba a ga menene ya jawo ake samun wannan fitinar yanzu. To yanzu abin da mutane suke tunani shin wannan sasantawa abu ne da zai iya taimakawa makiyaya musamman fulani makiyaya su iya samun zama a kudancin najeriya kamar yadda suke zaune a baya to ai ni ina ganin maganar siyasar nan fahimta ce duk ta kawo wannan abin ya kamata su gwamnonin wannan wurin su tashi tsaye wajen ganin cewa sun shawo kan mutanen su an daina kai hari kan wasu kabilu waɗanda ba nasu idan aka yi haka to shi ne za a samu maslaha amma muddin za su ga ana kai hari kan wasu kabilun da ba nasu ba kuma ba sa cewa komai dukkanin shugabannin wato kudu maso yamma na najeriya sun yi shuru lokacin da aka kai hari a sasa sun yi shuru dukkan wuraren da aka kai hare-hare ba wanda ya fito ya magana to kaga sun nuna sun yarda da wannan abin da ake kenan